والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بيانك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da ɗaya ga watan sha shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya kafin mu fara akwai ɗan tambayoyi kamar haka mai tambayar farko yana cewa menene hukuncin mutumin da ya mutu alhalin yana cikin aiwatar da zina ko kuma ya mutu yana cikin shan giya domin na ji waɗansu suna cewa wanda duk ya mutu a wannan hali ya kafurta saboda manzon Allah ce la yuzni zani shi ne yuzni wa huwa mu'min ya zuwa ƙarshen hadisi a hakikanin gaskiya dukkan wanda ya mutu yana aikata tsaya daga cikin waɗannan ayyuka wato a cikin wannan yanayin da ya samu kansa akwai barazana cewa ya mutu cikin mugun hali domin dukkan wanda ya mutu a cikin sabon Allah Allah kalle bai samu husnul khatima ba to amma wannan baya nuna cewa wato ainihin mutum ya kashe domin da zina da can da dukkan wani aiki daga cikin ayyukan da suke ba shirka ba ba kafirci ba ana kirga su a matsayin kaba'ir ne mai su yana da laifi yana yana da haddi a nan a masa haddi sannan kuma in baya da hadi anan ubangiji ta Allah ya kama su da shi gobe kiyama ko kuma ya yafe masa tunda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma dai matsayin suna na a matsayin sa na mummuni da haka wannan baya hana a yi masa sallah a yi masa littafani a ji a birnin sa a makabartar musulmai sai dai lokacin da ya yi masa sallah kar a ga manyan mutane da ake kimanta su ababen koyi a gari a wajen sai a tattaro sauran da garin mutane su yi masa sallah dan wannan ya zanto wa'azi ga masu irin wannan halin cewa su tuba su daina mai tambaya ta gaba yana cewa ya halatta mutum ya koye wani abu na ilimi in ya san cewa sanar da wannan abu zai iya jawo raguwar kai tsakanin al'ummar musulmi ko kuma wata gagarumar fituna in eh, ya halatta idan koye abu zai kawo maslaha mutum ya koye shi ba wai da nufin ya koye shi har abada har zuwa lokacin da matakin mutane na fahimta da ya zai kai aka bani to sai ya amma koyi shi san san sai daga za a faɗa ba shi na har illa sa Allah wannan kuskure ne amma mutum ya koya abu zuwa lokacin da matakin fahimtar mutane zai kai a faɗa musu wannan ya halatta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake da mu'adh bin jabal asadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah yace Allah wa rasuluhu wa lam manzo Allah ce haƙƙin Allah da ke da shi akan bayin su bauta masa shi da ita ta hada shi da kuma haƙƙi da bayin suke da shi a wurin Allah in har sun yi wannan Allah ba zai azabta shi ba ba zai musu azabi ma'ana musu kafin ya tabbatar da kalmar shahada to yana da kyakkyawan alƙawari cewa Allah ba zai masa azaba ba ko da yana da ayyuka na kaba'ira akwai wa'idi razan kuwa cewa akwai wuta amma to yi Allah ya iya gafarta ba. to ma azubin jabal sai koyo wannan hadisi bai faɗa ba sai yi lokacin da yake dambali zuwa dan lokacin da yake wa manzon Allah to tun haka ne bari in zo in ba mutane bishara sai manzon Allah ce la tu bashirhum fa yattakilu karka musu bishara dan sai su dogara da kalmar shahada su dai ga matakin su na ilimi bai kai su fahimta ba to da haka irin wannan yanayi idan mutum ya koya wani abu na ilimi da yake ganin fadin sa zai jawo wata musu fitila kila a rasar rayuka da dukiyoyi to ya kamata ya takaita ko kuma fadin sa abin akwai abubuwa da suka fi shi muhimmancin da fadin wannan karamin sai ga waɗancan masu muhimmancin kuma a watsar da su to duk sai mutum ya abin nan wannan dai abin da kira su ki hudda a watsar mutum da shi zai iya bambance irin waɗannan al'amura me ya hukunci mutumin da yake wato ta yasta akwai yasta ta kuma babba baliga ce amma idan ya dawo daga tafiya har kake kama shi rungume shi ko kuma shi ya kama kai rungume tana murnan ta ya dawo har kuma ya sumbace ta shin hakan ya saba addini a gaskiya haka bai saba ma addini ba dan mutum kawai ya rungume isa ko ita ta ya da tafiya ta ruwa a wata rungume su suna murna sai dai mutum ya saba al'adar gare ku amma bai saba addini a garin ku ba a yi amma a garin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi tun da annabi ya yi gidan Fatima da ta sai gari gurin gurin Fatima ta tsada tare gidan Abi Talib ko manzon Allah ya sana tsakanin su da mijin mijin na nan dama ita Fatima da na. kuma suna matsa da shi kowanne jiki shi ya taɓa jikin annabi sallallahu alaihi sallam wannan duk ya fara hadisi kuma yana cikin sahih bukhari to sai dai ina mutum yana cikin mutanen da sun sha da sauran jama'a mutumin da ya sha dangan da sauran jama'a shine mutumin da ɗabi'unsa da halayensa ba na mutane da aka saba ji ko gani ba ne a yadda aka saba ji ko gani a cikin bil adama mutum ba zai yi sha'awar dukkan wata mace wadda take muharrama ba sawa'un kanyarsa kanyar mahaifiyarsa yadda yar yadda ballan na yarsa da cikin sa ba shi za a yi sha'awa wannan shi aka saba bi aka saba bi to amma aka samu mutum mai ɗabi'a irin ta bai shuru wanda shi ba ruwan sa har da masa ma zai iya sha'awa to idan mutum yana cikin irin wannan halin wannan haramin ne ya ce zai rungume ko da yarsa ce ko da ko tana masa lalle ne da dawowa ne sannan wajen sumbata malamai suka ce ko da mutum zai sumbaci yarsa mace duk da cewa ba haramun bane a cikin addinin musulunci amma zai sumbaci dokar da suke ba ta isar da sako da wuri mutum da ya sumbace ta a ta ko a kan ba da laifi amma ya san ta a baki ba shi yana karɓa yana saurin karɓan sako daga wajen mutane guda biyu da suke baligai musamman kuma na jinsi daban-daban manyan da mutu ba haka bai kamata ya haka ina ba ta amfani da haka ba da zai bai wuce goshi ba bai wuce gaba da ba bai wuce tun amma ban da kai wannan shi ne kawai abin da zai ke wanda yake cewa wata addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake karantawa idan yayi kama kafin ya fara sallah wannan mun saka da addu'a yake tsari ke tana da shida daban-daban akwai subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk idan wannan kawai kai sai subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk akwai kuma mai jasu wajen yin fatarar samawati wal arda hanifan wa ma'ana min al-mushrikeena ila akhirih wannan addu'a ce daban daban sai ka samu wani malamin sunna da ke kusa da kai sai rubuta a ɗaya ko biyu sai ta haɗa suke ta yi wannan ya rubuto sunan su baba gana Umar da can daga custom area da ya faɗa ba su da lafiya yana cikin mahalarta wannan karatu ke fatan wasu kai maka masa Allah ba shi lafiya muna fatan ubangiji da Allah ya warkar da shi da dukkan sauran kuma da su lafiya yace na ji wani hadisi da ake manzon Allah ya ce gida idan akwai fure mala'iku da ma ba su lafiya sannan kuma gida idan akwai hoto mala'iku rama ba ta shiga mai inganta wani hadisi wani hadisi ne ingantacce gida idan akwai kare mala'iku rama ba ta shiga haka gidan da yake akwai hoto to amma an yi rangwame idan mutum ya ajiye kare din da ya san yi masa dadi kawai mai gida ko a gona wannan babu laifi amma sannan da ya ajiye kare ba da nufin yin sarauta da shi ba ba da nufin karen zai masa amfani wajen gadi ba har kawai dai shi na sha'awar tsire to akwai tsana ana rage rasu ladanka kamar da wani hadisi mana cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan Allah ta zaman karin gina zai yi Allah ya ce wani ne ya aure shi aka wayi gari kuma ya tashi da azumi ka ce ne zai wa ai an ce da ma duk wanda ya sabon aure to zai wayi gari da azumi to shi wannan maganar azumi ne ko da shirkan baki shi ne da azumi farko dai babu hukun baki a cikin addinin musulunci ko dai azumi ko ba azumi dora da zamu so rikon baki rikon baki a kuma malaman suka hawa suka dan yi isara zuwa gare shi amma ai hakika in ka fito kana hadisi babu wani rikon baki ko dai ya ko kuma ce baka aji dan ne ne inda za a ce rikon baki ko za ce ka waye gari ka san wata ramadan ya tsaya da ka ka ta abinci ya ga baka labari ai dai an ba da su ya tsaya to ba ga nan ne za ka yi shi shi shi ka kame baki ka ka yi rikon baki bayan sallah karama wannan yini abin da ya dace da sunna sai ka yi niyyar azumi ka ci gaba da azumin ka daga wannan lokacin babu wata rana a kanka bayan sallah wannan kuna bin hadisi ne a cikin bukari cikin muslim babu wani rana a kai ba wata rana manzo Allah ya ce a ranan da daga cikin ranakun Ashura a lokacin azumin Ashura ya ji ne kafin ɗaukar Ramadan wadansu sabai suke abinci wadansu ba su ci ba yake dukkan wanda ya ci abinci ya sami bakin sa wanda bai ci ba kare shi domin yin ranan azumi duk jama'a suka kame bakin su kuma bai ce a rana a gobe ko a jibi ba kada da cewa a wannan lokacin azumin ashura wajibi ne sai wannan ya nuna idan ba ta samu labarin ganin wata ba sai da gari ya waye ko ka fara cin abinci ko ka ta fara cin abinci ba da an ce an ga wata a wannan lokacin suka kulle niyyar azumin sanar ramadana shi ke nan suka suka da azumi za a rama ko tsaya kan duk wanda yake rama ce za ka dalili hatu burhanakum in kuntum sadiqin idan ina cikin farin idan ina cikin sallah na farilla ko na sunna yawanci nake ni addu'a ta ta roƙon gafara ga na amma kuma suna nan da rai riga sun mutu bayan halitta mu wato mutu mutu za musu addu'a suna da rai za ka musu addu'a bayan da kai kuma za ka musu addu'a mai tambaya ta farko yake shi yana aiki ne na wutar lantarki to yawanci mutane sukan sami matsala na rashin biyan musallan lantarki sai ne ka so da yake musu to ya halatta idan aka kira shi aka ko zo ya hada irin haka mun ta bayan bayin ya halatta ba eh wanda sai halatta kada da dalilin sa na miji ka ji ka kibiyan ne kuma ne ka zo kai da baka biya ba shi ke ne kira kuma zo hada wanda ya hada maka ya ka ai malamin ku ne abinda ke ka abinci sunansa bai kamata a tuna kawo sai ka danci. ba idan sun yanke maka ta hanyar zalunci da ya halatta amma matukar kai ne aka kawo bin ta kibiya ko na wuta ko na ruwa sannan ka je ka nemo wani mai gyaran wuta ko gyaran wuta zai abin abinda kai kuma ta addanci dan da ka biya da abin da ake binka da haka duk wanda ya tuna kana kuma ya tuna ta alal usul udwan an fahimta da ke amma idan su ne suka zalunce ka wannan kana da dama ka ɗauki hakkin ka ta wannan hanya dan kana da hakki amma da misali ba iya ya ta biya mita har ma yanzu kai ne kake da bashi a kansu na yaba ɗaya ko biyu za ka samu ɗansa a zalimin cikin suka suka yanke ba ka ga ka da kansa ba ka da laifi amma ne ka dubu sun ka giya da kun yi kafin kawo wani daga bayan baje zai haɗa maka to kun yi ta'awuni ala al-kufri wa kenan Allah ta yake ta'awuni ala al-birri wa taqwa wa la ta'awuni ala al-ithmi wa ya rubu ta bara ba Thank <laughs> you. idan ba ta ba jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta bakwai wato cikin wannan sura mai albarka suratul hadid yau kuma za mu tashi farkon aya ta aya da muka tsaya a kan ku ya amanu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlibina bi alladheena amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir ubangiji ku yi imani ga Allah ku yi imani ga manzon sallallahu alaihi wa sallam kuma ku ciyar da cikin abin da ku halifofi a kansa da haka waɗanda suka yi imani cikin ku kuma suka fiye da dukiyoyinsu suna da lada mai girma a wajen Allah to ki kuma Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي alaihi wa yana kiran ku don ku yi imani da ubangiji wannan da kafirai ake me yana ku yi imani menene ne na wahala a cikin furta kalmar shahada tabbatar da Allah ilahan ta tasa cewa shi kadai ya halitta ai kun yi wannan yanzu shi kadai ne abin da ku so ta kafa da shi wa ma وما لكم لا wa بالله والرسول وإن ما الحال والحال أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم ga duk wa alhalin manzon Allah na kiran ku da ku musulmi in har sun kasance musulmi menene alkawarin shi ne alkawarin da Allah ya sauka da kowanne ɗaya daga cikin mu tun muna matsayin kwayar zarra a gaban bayan annabi Adam alaihi salam wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim yace alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an takunu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin ubangiji ta ala alƙawari da kowanne ɗaya daga cikin mu nan mun mun da wanda ba mun mu ba mace da namiji cewa ba ne ne ubangijin ku ba wanda na cancanta a zai ta min dukan mu muka ce bala eh mun ji mun gani kai ne ubangiji to amma da muka rayu a duniya to waɗansu suka cika wannan alƙawari waɗansu suka saba to irin wanda suka saba din ya fito manzo Allah ya kira su dan me ba za ku imani ba wa qad akala misaqakum an halin Allah da alƙawari alƙawari da ku kanta za su yi kun ce in kuntum mu'minin ko wallazi yanzuru ala abdi ubangiji ta ala shine wanda yake saukar da alqur'ani ala abdihi kan bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinatin ayoyi bayyanannu liyukhrijakum min adh-dhulumat da ubangiji ya fitar da ku daga cikin duhu dangin duhu na bada ila nur ya zuwa ga haske guda ɗaya na imani tafarki na musulunci tafarki ne guda ɗaya amma tafarki na ƙasa hanyoyi ne ababen kibayawa masu yawan gaske shi yasa in an tashi fuskanta tabarkin musulunci sai a ce hanya daya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun kaga sirati mustaqiman da guda ɗaya ana asubul an yi daban-daban na kasa kenan wanda ba ta yi gudanarwa suna da yawa kwarar da guda ɗaya ne amma in warkata tana da yawa shi yasa dan tana da yawa sai aka ce az kaga duhu bayan duhu ba ce zulma ya zan duhu ɗaya ba amma tun da farkin mutunci dan za ka ce an ba ce al ba ba dangin haske bane ne a haske ne guda ɗaya ta farkin guda ɗaya ne amma wani na iya cewa wannan magana ta ka za ta samu shiga ne kafin mu karo da ayar da ke cikin suratul ma'ida da Allah ya ce yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam farki ne da yawa amma sai aka ce kai da shirya ne ah. bambanci da a asubula da shi cikin wala tattari asubula ta tafarraka bikum an sabili zalikum za da dan ta an ce karku bi tafarkai yi su guda daya nan kuma sai aka ce ubangiji ala na shiryar da wanda ya datar da ke zuwa ga mai subula salam wa yahdi mai sa ila siratal mustaqim shi ne ibn qayyim ke cewa wadannan subul ne ke tsarikin wani hanyoyi ne daban-daban amma a cikin babban layi da daya mai daban-daban a cikin itatuwa guda daya ina ga zamu yi shigulun islam yanzu kaga sallah sabilun min shigulillah zakka mai min shigulillah haka biyayya da iyaye haka haƙƙin iyaye haka haƙƙin mutunta dukkan wasu doka da ubangiji da ala ya fara kamar reshe ne cikin babbar reshen na itaciyar imani al'imani sarara sahira wa laha abkan shi yasa manzo Allah ke cewa al'imani imani sab'un wa sittuna shu'ba wato musulunci ya dore akan sittin yanki yanki sittin da wani abu ne أعلاها شنو لا إله إلا الله وأدناها شنو إماتة الأذى عن الطريق يسوى والحياء شعبة من الإيمان فأشوف هذا من الشعب بيجي الشعب عند من الله تعالى سورة سبول السلام في سورة المائدة dukkan su da karshe ne guda daya haka su ake nufi a karshe karshen suratul ankabuti wallazina jahadu fina la nahdiyannahum سبوا لنا وإن الله لنا المسلمين كذا Allah سبوا لي كان سبوا لي سلام من الله في سبوا لنا أما وقت سبوا الله يقول بي الله يقول كر أجيسو بيجين جنا سبوا لكم سبوا بيجين جنا سبوا جاء جاميسي بسيسي ولا تتجئوا سبوا kar ku bi tafarkai hanyoyi wanda suka saba manzo Allah amma nan da yake saboda salam hanyoyin da manzo Allah ya su. ma'ana da sallah da zakka da azumi dukkan da suna cikin azumi abu guda ɗaya shine imani haka din Allah shi su lana wa inna Allah la ma'al muslimin su ma hanyoyi ne daban-daban amma dukkan su cikin musulunci in kana so ka tsara fahimta bai kyau hadisin bukari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwanta barci ya rana sai malaiku suka zo guda biyu ɗaya yana kusa da kanka yana yaban kafafunsa sai dan yace mutumin fa barci yake sai ce a'a barci yake a ido amma zuciyarsa a karkata take sai ce za mu buga mishi misali yace wani misali ka buga yace ka san misalin ka kamar misalin mutum ne ya gina gida ya fita shi da kayan alatu ya shirya kayan abinci dan walima dan liyafa sai ya samu mai shela guda daya yace je ka wajen taron jama'a ka gayyato su dan su zo su ci wannan abincin na liyafa da na shirya a gidana yau yace to dukkan mutumin da ya saurari faɗin wannan mai shelar ya kuma bi to zai samu shiga wannan gida don ya ci abincin wannan ba dukkan mutumin da ya ki sauraron wannan mai kenan ya ki masa biyayya ba zai je wannan gidan ba ballanta na ya kiliya da dace ciya haka ne zai zaka gani ba yace to kamar haka ne manzon Allah yake ubangiji yayi katin gida ne aljanna ya cika ta da kayan alatu sai kira wadan kila yake je ki kira mutane kake su biyo kaji a ci sai yana cin kela ku ne ku mutane suke ji za su je su shiga wannan gidan yace to haka manzon Allah yake yace dukkan wanda ya manzon Allah ko shakka babu yayin biyayya da Allah dukkan wanda ya saka manzon Allah ko shakka babu ya saba Allah wa Muhammadun farqun bainan nas haka wannan malaika faɗa yace biyayya da manzon Allah ita take zama daga gardama tsakanin mutane a gane mun da wanda ba mun ba da haka ibn al-qayyim yace duk hanyoyi da ba ɗaya na shiga aljanna a shafi shi sai ko ba kaya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka duba manzon Allah za mu ruwa shiga aljanna shi kadai Allah ya lamunta ma shirya in ka bi shi wa in tuti'uhu tahtadu wa na'lamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ake wa biyayya a duniya duk girman sa duk shekarun sa ana masa biyayya ne gurgurda yadda yake bin Allah yake bin manzon Allah da zaran ya san da wa Allah ya san da manzon Allah sai gale haka sai da ya rubuta faɗa mutane a tuuli ma ata'tu Allah wa rasuluhu ku bi yayin da naji Allah na bin manzon sa yace fa idza ataytuhu ma salata ta'ata li alaykum in na saba wa Allah na saba wa manzon Allah ba wata zai yarda su ko ya kana Allah Allah kan kudan yusijukum min zulumati ila nur dan yusijud da ku daga cikin dangin zuwa zuwa ga haske imani wa inna Allah bikum ra'ufur rahim lalle ubangiji ta'ala mai rahama ne a gare ku ko mai jin ne a gare ku ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ubangiji ce wa malakum shin me ya same ku ne Allah tun ki ku fi sabilillah ba ta san ku ciyar da dukiyar ku addinin musulunci ya ci gaba duk aiki da ya tafi addinin musulunci ko gina makaranta ko gina masallaci ko ɗaukar nauyin mai wa'azi da zaka tura shi wani hukukin daji inda waɗanda da suke suke don yi kira zuwa ga addinin musulunci ko ta ko motar da za a yi dawa ko ba su da za a yi dawa amma sai kasance ba su yi don me ba za su yi wannan ba walillahi mirasu samawati wal ard alhalin ko ubangiji ala shi ke cin gadon sama da ƙasa ma'ana halittun kasa duk abin da suka tara za su mutu su bari Allah ya gaje kasa da wanda ke kanta inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yus'ud ubangiji ce mu za mu gaje kasa da wanda ke kanta kuma zuwa gare mu ne makomar kasar jama'a ku sani cewa la sami minkum man anfaqa min qabl al wa kasa ba sa yin daidai a cikin ku wanda ya ciyar da dukiyarsa min qabl al tun kafin buɗe masa wa qatala ya kuma yi jihadi baya yin daidai shi da wanda yake man an farka min ba'd al-fatih wa qad amma da ambace shi ba dan hankalinka na iya hararo shi ko da ba faɗi shi wa bi dubbiha tatamayyiz al-ashiya da idan an faɗi kishiya za ka gane kishiya da an ce sama ka san kishiya ta kasa da an ce fari ka san kishiya ta baki tunda aka ce ba za su daidai ba wanda yake da dukiyarsa ya kuma yi jihadi kafin a buɗe maka ba za su yi daidai ba da wake nan da wanda bai ke da zuciyarsa ba bai yanki da sai bayan an buɗe masa amma ba sai an faɗi wannan mutum ba shi yasa sai aka kyale sai dai ka kaddara cikin zance da alqur'ani yana son kai ibada wajen tunani fa ta bi ya ul San ya lura din dan ka gano abin da ba a faɗa ba kai izina da wanda aka faɗa din sai da kai gane wanda ba a faɗa ba ibada ce tadabbur kenan liyadabbaru ayatihi wa liyazakkara ulul albab أفلا يتدبرون القرآن أما لا قلوب أكتالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أولئك أعظم درجة وطن تنسوه تكفي في جرمان درجة لا تقول أولئك جاءت من في اسم الإشارة بكينون ميسا أولئك ما يكون يكون الإشارة ومن كاتل من جهدهم وتجئون من جهدهم وطن كم بتعلم لكي تكون درجة su ne a'azamu darajatun su suka fi girman daraja da an anfaqu sama da waɗanda suka ce da dukiyar su min ba'du bayan an buɗe makka wa qatalu ko suka ce za su yaki bayan an buɗe makka wannan alfatwa ana nufin bude makka bisa ga zance mafi inganci akwai malaman tafsiri da suke cewa abinda ake kira da alfatwa nan wurin shi ne sulhul hudaybiyya tunda manzo Allah ya sa mata suna fatwa kuma shi yake nufi shi sulhul hudaybiyya cikin fadin Allah ta'ala inna fatahna laka fatahan mubina kaje da mu karanta a tafsirin ba da mu kuma ta ba ba ma dai zance mafi inganci al-fatahu anan ana nufin fatahu makka lalle dukkan waɗanda suka ciyar da su suka kuma yi yaƙi kafin a bude makka sun fi girman daraja ta da wanda su ciyar ba da su yaƙi da su bayan an bude makka ko da cikin sahabbai ba ma'ana ko da cikin sahabbai da sun yi tarayya su duka mutane kirki ne amma matsayin kowa daban-daban matsayin sai na abubakar ya da. masaura umar na biyu da shi sannan usman na biyu da shi sannan ali yana biyu talibin na biyu da shi sannan cikin shida wanda an haka sun zama mutum goma da aka yi albishir da aljanna suna ciki sannan kuma ake tsuna sannan kowa aka da sun fi kowa da zahar da ne su sannan kowa sai tsakanin shi ba wadan su sai ahli bai'a ridwan wadan su sai wanda suka je uhudu wadan su sai wanda suka je sulhu hudaybiya haka sulhu hudaybiya da sulhu wadan suka ahli bai'a ridwan ala kulli halin mutane darajojin su daban-daban suka a wurin Allah ta'ala ko da sun yi tarayya wajen aiki za mu yi sallah dai ne da cewa bayan liman ɗaya adadin rakowi ko mutu tare muka fara tare muka amma kasance ta fi ne girman lada gargaɗin yadda ka tara hankalinka cikin sallah wajen fuskantar munajati da ubangijin ka ni ban tara ba sai ka fi girman lada haka za mu iya kashe kuɗi daidai da da in ba da naira yi kashe dari ko an kashe dubu ko kashe dubu wajen wani aiki na musulunci amma ka fi girman lada dan ka fi ni tsantsanta niyya ka ka ke niyyar ka kadai dan Allah ni kuma na yi ina son Allah ya ba mu lada sannan ina son mutane masu kai wannan ko dan kokar ka ai eh, ba ta ba ku ga da anan gurin babin da ya samu kuɗin lada ga duk abin da muka ciyar ne dan da mu ta zama daban-daban da haka niyya din nan tana da matukar muhimmanci wa kullun wa'ada Allahu al-husna kowanne ɗaya daga cikin su da Allah masa alƙawarin al-husna abinda yake da al-husna ita ce aljanna wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta Allah zai ba ku labarin abinda kuka kasance kuna aikata من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين tallata aljanna yake ga wanda yake so ya samu waye zai kashe dukiya sa dan ayyukan alkhairi ana kashe dukiya amma wajen ayyukan alkhairi ta iya yiwa yusuf da dama mana kashe dukiya mu kan ayyukan da ba na alkhairi sannan waɗansu ayyukan na alkhairi da muke kashe dukiyar mu kai wani lokacin ga abin da yake su lada ko aka fi bukatarsa ko ne abin da ba shi ya fi lada ba ko ba shi ne aka fi bukatarsa yanzu alal misali ka shiga duk inda GRA take a cikin arewacin Najeriya bayan a Maiduguri ne bayan a Kano ne a Bauchi ne a ina ne da yi da gidaje na kasota da ta jirski kuma dukkan wanda ya yi gida sai kuma ya masallaci ga masallaci abin kirki ne to amma na yi gida na yi masallaci na yi sarrafa na da kwakwata da ni na yi gida ya yi masallaci makwaici na ya yi gida ya yi masallaci mu goma ya gidansa da masallaci dan Allah akwai bukatar waɗannan masallaci da muka yi amma ko don wannan masallaci kuɗi mun kashe kuma da mun kashe kuɗi masallaci muka yi kuma mun yi masa ado dukkan abin da ake bukata wannan alamomi ne tashin kiyama da suka tabbata da ga an yi masallaci an tsaya ta amma ba a ba su ibada kai masallaci a gidan kuma kake kwana 40 ba ka gidan ballata na isla ce kai sati biyu ko kana Abuja ko kana Lagos ko kana Kaduna ko kana Hong Kong ko kana Ingila ko kana wata duniya da ban ba a ibada alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama hadisi ya tabbatar da haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga waɗannan mutane da suka kai su kudu wannan masallaci ba me ya kamata su yi tun da dai a unguwa suke duk gidajen duk rukuni da ya kunshi gidaje ashirin ko ya kunshi gidaje talatin sai su haɗa ƙarfi da ƙarfi wani daga cikin su ya yanko wani sassan fili daga cikin gidansa ya ce ni ga shi wannan na sa wakafi fi sabilillahi sauran wancan ya bayar wancan ya bayar sai su yi haɗaɗɗen masallaci a wajen da kowa zai ƙato ya da anan gurin sun yi masallaci wanda an samu cikakkiyar lada za a ba su ladan gina masallaci kuma a ba su ladan raya masallaci tunda aka yi kiran sallah sai na fito na je masallaci cikin kiran sallah wanda aka yi na fito na tafi masallaci ko wani sako daya za a ɗauka daraja ta za a yafe mun gudubi haka da Allah ya da cikin sannan kuma sauran jama'a za su kuma masallacin sannan bayan an yi masallacin daura da shi a waɗansu ajujuwa ko hudu ko biyar islamiyya wanda za a karantar da matan unguwar ko yaran su yan unguwar da shi karatun primary da sabi a makarantu na boko su zo da yamma su islamiya a samu malamai da su karanta da su kaga nan kowa ya amfani ke amma kai gida kai masallaci in shi gida masallaci ya zan fito gidan ka ya ga na da masallaci ka zo ni ka ba niki ni ne masallaci ne na masallaci ne shi ne manzo Allah ke cewa za su gina shi amma ba za su iya rayuwa su alama ta cin kana da za su gina shi amma ba za su iya rayuwa su ibada ba to kaga amin kudaden da ake kashewa a man kadai inda za a haka kai gidaje goma su haɗu su yi masallaci ɗaya na shi wanda kowa ya zo a tarbiyyanci a unguwar a tarbiyyanci manyan unguwar ana karatu ana islamiyya ana sallan jami'i in ya kama ma ana juma'a dan Allah mai zuwa alkhairi saboda kai masallaci ya ɗin a gidan ƙwayantar baya ɗaya guda ɗaya ku saba wa manzon Allah ko ku samu lada ba dan kana yin abin da kuke so ne ba abin da manzon Allah yake so ba abin da dokar musulunci tsara maka kake so ba to kaga anan gurin ya kamata mu lura da irin waɗannan ayyuka sannan za mu ta kashe kuɗi wani lokaci ga abubuwa masu amfani da ya kamata mu zan zo jin samari da muke da su marasa aikin ne a cikin dangin mu ga sun sun yawa irin waɗanda ka iya ce musu wasu da fitina wasu makamashin fitina wanda an yi gina kaje kayan shela a zo a yi tsoro kuma za ka samu inda za ka amsa maka ko da kada ganin ka da tsaye saboda ne ba ya makaranta ba ya da aikin yi an tashi kudaden ka karamar hukuma da jiha an kare su an talaifin da su an talaifin da mahaifansu ko babu wani tsari da mutum da shi na abin da kira a takasu da hukumai tsarin da wajen da zaman ta fito da ya yayi ko kace a alibi yake duk ƙarya ne har yanzu ba mu ganshi a ƙasa ba a a alamin ta da aka ce da fari ana su a gidan kusurci sun soke gani a kasa inda ku ne ma'ana har yanzu abin tsari ne a rubuce da a ganshi a sarari ya kan kama ba to wani asali zai yi kirji ya buɗe wata cibiya ta koyon sana'a a ce samari goma kadai za a dauka guda uku a koya musu aikin kafinta guda uku a koya musu aikin lantarki guda uku aikin bisa fi gyaran tamfo kaɗai wannan idan kai ta raya mutum goma ko yanzu mutum goma kafin shi goma kuke da zai kuma ta rage wa al'ummar musulmi jin zurushin marasa aiki yi da ke zaune a haka idan muna haka ba za mu zama kafin kasu sun yawa a kasashen ba ba za mu da yawan kanki da mukami ba ba ma ba na mai haka ga makarantu ne yake tsakanin makarantun boko da makarantun allo ba bambanci kawai in ya ga wannan an rubuta boko ke an yi sayan wannan kuma an bari ta allo babu wani ah, abin nan sayan da to amma idan ka fita wahalar da dan makarantar boko yake ciki dan makarantar Allah yake dan makarantar Allah zai ke cin kallo dan makarantar boko ko dai ci kai da safe idan an yi doya yayin zanga zanga dan me za a dafa doya ko dan me za a yi ba yace nawa ne yanzu suka cikin da su ke kuma asirin su gode suka da kifin su da an dafa musu ba to a yi dan doya da suke nuna ko rasa a gode amma an zo sai da an da makarantar da kafin katanga karshe dole kuma sai yara sun fita da gobe sai su ne ba biyu uku hudu biyar ɗin su manyan ruwan da su yi alwala da shi da sai wani a sajin shi gina wani masallaci mara ma'ana wannan kuɗin masallacin ka haɗa da na yana zawa ku je ku gina wani mana cikin irin waɗannan makarantu ya yi yawa su karatu su ga ya mu zama na hadin da za ka samu Allah ne kawai ya ka kawai a ce ka ce ruwan da kake ta buɗe din nan a ce kawai ba sha ba alwala kaɗai za a yi biki wallahi ba da ne ba za ka samu ba wanka kadai za a yi kullum kwallantana za a sha za a yi wanka za a yi wala za a yi wanki za a yi menene kuma ya yara ɗin su sami ɗan abin da zai tallafa rayuwar su ilimin su inganta amma gudun su sarki a tambaye sun ki sai dai mai sakar waye ta doguwar katanga a gidan shi ne kawai magana waye ta mota waye ta adadin kaza waye ta adadin kaza mu yi ta ɓata kan mu lokaci cikin abin da babu lada in ma ba zunubi to balantana babu tabbacin babu zunubi cikin alfahari da dukiya cikin takama da ita من zalli يقرض الله قرضا hasana wa zai في شاورا في shawaran a cikin ku ga gidajen kurkuku na a garin Maiduguri ka rasa kamar gidan kurkuku a cikin garin Maiduguri a cikin da masallaci gini ne tsayayye tun yi da muke tsara akan wannan shekara hudu ko biyar ba wani da yake da ko Allah zai a can gudan amma kila in ya gina su su da gani ɗan burku za su sallah amma in gina a gidansa ga dogor katanga ga dogor ya sami kuma lantarki nan gure nan yana nan yana mai kawo hankali da nesa za a gani wani a matsayin ya kamata mu ji Allah ya ku yi wani kuma ya da zafi zafi haka sai da malaman ba su iya faɗa muku da sun mutunce da ba sun faɗa ba sun suna faɗa muku ne abin da kuke so kuma abin da muke so ne da Allah ya so Wani muna faɗa ne ba dan muna kyashin wani ko bakin cikin zuciyar wani ko jin haushin wani ko abinci ga wani ba Allah ya sani wallahi ba yin da gaban ba wanda in kana so ka fita shi har sai ka shigo mota da kai mita 100 kusan shida ka zo wurin gurin da yake shigo da mutum ka tsaya kan daga mutanen da da kuma da gurin na su bugu ne ya su mutane da gurin ya ba ko ina ba ma magana su gaskiya saboda ka ya kamata attajirin mu su ji tsoron Allah Ka yi abin da ya kamata ba ya abin da kake so ba to abin da doka ta kora maka ta addinin mutunci ba abin da kake kake sha'awa a zuciyarka ba dan ladan kake so a wajen Allah yawma kullu mu'minin wal mu'minat za a samu wannan ladan da aka ce wa kare a kare. karim yawma kullu mu'minin wal mu'minat ranar da za zaka gudu mu'minai maza da mu'minai mata yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim hasken na tashi a gaban su da kuma damansu a gaban su zaka rubuce su ga haske a hannayen su da ga haske manzo Allah ya bayyana cikin hadisin da haske mai tsaburi ya rubuto yace kowanne kowanne yana samun haske ne gurgurdan aikin akwai wanda ga hasken da za a baki kamar kashin dutse haka hasken dutse suka gaban sa akwai wanda za ga hasken sa ba kai haka ba akwai wanda hasken sa yake kamar kan babban dan yatsa ne yake kama da sallah yana kama yana mutuwa yana kama yana mutuwa saboda ya ta kuma yake kenan hakan an kama ko ya dan yi zuwa yake tafiya sai mutu sai jira ya dan da matsala kenan kuma ba ji an kama ya da haka da haka ya zo samu ya mutu haka ne Allah bai lafi hadisi bishra bil layla za a ce da su al-bishr sayyidina bisharin da ake muku da ita jannatin su kuke aljanna ta jiri min tahti al-anharu khalidin fiha ko lamun na gudana ta cikin gidajen ta kuma za ku dawo na cikin ta zalika huwa al-fawz al-azim wannan ko shine wato rabo wanda yake da girma sallati yawma yaqulu munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu zuruna naqtabis min nurikum tularji'un

أنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم munafiqun za su ce waɗanda suka yi imani unzuruna naqata bismin nurikum ku ɗan jira mu mana mu ɗan wani abu na cikin hasken ku mu ɗan tsoko ne na abu na haske saboda an tashi mummune maza da mata suna cikin haske bai na baina yadihim da bi ne su ku munafiqun suna cikin duhu sai ce ɗan madadin na ne ku ɗan jira mu wadan suka ga in guru na ma'ana ku dan kalle yana ila ko in mun hada fuska da ku ya fuska mu ta yi kalle ne ta bi wato mun dan test wani abu ma dan ko da wani abu ne kallon fuska ko haske shi ne in guru na na ta bi mun dole kila sai a ce da su irji in wara'akum falta bisura ku koma bayan ku je ku nemo haske to waɗansu malamai suka ce an ce ku koma bayan ku ma'ana ga haske san a baya kamar ga wani san a baya za su je su ɗauko kenan wadanda suka tsaya ku koma bayan ku ana nufin su bayan duniya su ma daga duniya ne suka zo da gaskiya a can suka imani a can suka ayyuka na gari ko kuma a can da imani da yake da gari dan ko na san ku zo to kowanne ne aka faɗa musu an faɗa musu shine dan ai musu gaske ba a musu injili ba wai dai in sun juya za su samu hasken ba injili wa ra'atul falka bi sura su kuma sai su juya ba dole ba dai iya su da wata dole ba dai da bisu sai a aka wata katanga a tsakiyar su sai daga mummuni a nan ga kuma munafikai a cikin gefe guda wannan katanga da za a sa a tsakanin su lahu babun yana da wata irin kofa batinu daga ciki da rahma anan rahma take wato bangaren da mummune suke kenan wa zahiruhu daga bayan katangar kuwa inda kafirai suke min tudalihil azab wato anan ne inda wato anishin azabar. wannan katanga ita ce hijab da aka ambata cikin sunan al-araf wa bainahuma hijab wa ala al-araf rijalun ya'rifuna kullan bi simahum wa nada ashab al-janna an salamun alaykum lam yadkhuluha wa hum yutlaun ita ce da sura wato sura anan gurin tunan kuma hijab wato za a katangance a sanya shamaki a sanya wata damuwa tsakanin munafikai da kuma mummunai mummunai na cikin rama munafikai daga nan baya suna cikin azaba Allah ya tsare yunadunahum to su munafikan suna cikin mummunai alam na nakum kun sun ga mutum ko tafi ku ga gidan duniya unguwa da yake nan lokacin mun Allah ji dai da sallah muna da dan ayyuka tare muna da kurkuta da juna qalu bala kuce eh mun kasance tare da mu ba ko kuma eh kun kasance tare da mu a gidan duniya unguwa da ku muna da dan ayyuka ne ibada tare walakin na kun amma ku fatantum an anfusakum kun halakar da ku domin alfitna ɗaya daga cikin hukumomin da shine halaka ko kasa fatantum an anfusakum ko da kun halakar da kawunan ku to yadda kuka yi imanin baka amma ku yi imanin zuciya ba da baki kuke cewa nashhadu innaka rasulullahi amma a cikin zuciya kare kuke ba ka fahimta in kusa wa tarabbastum haka lima ko rinka yi mana sako na wata musiba ta same mu shi ne tarabbastum kullum zaman da ake yi tsammanin kuke gobe ko jibi za a gama da mu idan ya shekuku huta da ma sun shiga cikin kun sabi don jin tsoron mu amma kuna ganin idan kafirai sun kuma sara akan da za su haɗe tare da su shine ya su. an gane ku to min al-arab man yattakhidhu ma yanfiqu man wa bi shi min dawa'i wato bi min dawa'i suna nuna jiran wata musiba ta same ne don ya shekuku huta har kullum wanda ba shi addinin musulunci in ya kada mata addinin musulunci kawai yana tafiya tare da kai idan yana maka ra amma zuwa yake wata rana wata mutum ta ce ai da mun faɗa masa bai ji bane ba ai da ma mun faɗa ai da ma yadda yi wuce ya kuwa da masarfiya ai da ma ai da ma yar in mun wanda bai damu da addini ba ya yi wanda da ne wanda baya kula da wanda bai baya kula da addini baya sai ga kula da kullum abokan adawa juna ne saboda tsarin suka sa su ba dai bane wannan sa a shirye take ta karɓi bakoncin ayoyin alqur'ani da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyar sa ba wannan bane ba magana tattalin arziki magana siyasa magana kallo magana basketball magana shirme magana kowane abu ya yi kuma ya yi a wasan abin da yake na cikewa amma banda Allah yake annabi ganin shi an ce Allah ta annabi ta amana shi cikewa ko da an ce gobe ka dan Allah mai tsaya ka dan karka bi ka ji ka ganin shi kuma daga ka bi shi ba kuma sai kare da shi ne kuma su fir'auna sun riga ka ne suka riga ka ga tarihin da cikin alqur'ani adawa da samudawa sun riga ka فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وكم أهلكنا من قرية بصرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين هكا الله فيه جاجنا دمان ينقى ظالمين في كوتي أو روسا سؤال دمرا سو جا كتير إنجبان سمان ga tangwayen gidajen su nan har yanzu bayan shuɗin su bayan zazzana ciki sai kai zaka da wannan kuma idan ka ce kuma da za ka yi to sai ka ne. wannan shine abin da tambayar da ya kamata ka yi dole da da wanda ya addini da wanda ya kenci duk dai za a zo mutuwa nan kuma tsufa nan za ka ji lokacin da kana son ka nore kana son ka yi wasanni kana son ka sakata ga shi kun wasan ga filin wasan amma ba lafiya domin da shekarunka sun hau ko kuma komai sai ya hau shekaru sun hau jini ya hau siga ya hau komai ya sha hawa kuma na mallaka har sai ka tafi kabari ba yadda ka iya kuma ka kashe kudin a gida ka kashe kudin a waje ba ka isa ka dawo da jini ba ya zo mu nuna yadda yake sai dai dan dawo ka dan ka a jima ya sake hawa sigar da ka isa ka dawo da shi ba sai dai dan dawo ka dan a gina ya sake hawa saboda komai ya hau ka ko babu yadda za a yi ka ido ya mutu kullum ya tafi ba yadda za a yi ka tsofa wani kama kame da maka da yarintarka ka riga ka tafi to a ce sun kafin da kai shekarun tsufa sai ka yi imani sai ka yi aiki na gari ولكن لكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم كما yi شكا game da kiyama abin da ake faɗa ko ba ku da ne idan kuke gaske ne ba ta kiyama gaske ne akwai nuri ne suna aljanna da za a yi ni'ima ga masu imani shin shi ne kai ko wuri mai suna fa? ne zai da mun fata za a mana azaba shakka ta tafi da wannan wa garrakum al-amani gurace gurace duk suka shatan zai yi kaza zai gina kaza zai gida Abuja zai gida London zai gida America a zan kai safar mota a zan yi kaza zan koya zabe zan yi lokaci ne kaza zai yi sarki zan yi duk da shi bane ba gurace agenda ce kowa ya ga gaban ka babu iyaka yanzu duk maza da suke kansila ɗaya in sha Allah za a san sulami goma sha biyar masu tara da kansila ɗaya ɗin a zaɓen mai zuwa saboda kowa ya kansula sulami sun samu gudu wannan a ce ko kasuwa sun murfe kawai in kuma kansila a nan kasuwa duk inda za a kace da tsarin da lokacin kira ɗin takara ɗaya yanzu a kwanta a ƙarƙashin ƙasa yana da ɗin takara goma ko sha biyu ka ne duk muna sa wannan na kaza wannan kaza amma kowa ya addini kowa ya yi ibada kowa ya yi kallon musulunci ya gyara ko bai kamata garratul amaniyu hatta ga a amuru Allah har al'amarin Allah ya zo mutuwa ta zo wa garrakum billahi sarur mai rudi yaro ɗaya mutu da ku Allah mai rudi kuma shine shaitan yaro ɗaya mutu da ku ubangiji إن وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور شنو في إبليس yana ce sannan mana yi wasu kun fi biyatu wa na nunan lagu na kafan ba awa kuma na yi zuwa mai na kuma wani sai masu gona da ka noma kan kaza dan a fanke ka la yu'khadhu minkum fidya ko mun kai yau da ba ka karɓi fidya fanka daga hannun ku ba wala na min allazina kafaru haka ba za a karɓa daga hannun kafirai ba na ma'awakum nar na ku ita ce wuta hiya maulakum ita ce na majibanciyar na masu ita ce na makomar ku mazanar ku wa bi isal masir tun da makoma in ta zanto ita ce wuta jahannama ranar da manzon Allah ya na cikin hadisi cewa da za a tara tara wa mutum dukiyar duniya gaba daya da fatan kuɗin ta tare da ita a bashi kuma a ce to ya bayar da wannan dukiyar don ya fanci kanshi daga azaba ya yi ba ubangiji canje shi Ta yi ta bayar da dukkan dukiyar duniya da kuɗin kuɗin tare da ita na fanci daga azaba sai na yadda ubangiji ko ubangiji ya ƙarya kake ba za ka karba ba na nemi abin da bai kai wannan ba girma daga wajen kaki kalmar shahada tare da kiyaye dokokin ta kake saboda haka sai a mutum duk girman a ran tashin kiyama ko ba magana girma sai magana waye imani إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدون فيها لا يجدون عنها عوضا جنات الفردوس ومنكم الإيمان فيه ستبكي الإيمان والعمل الصالح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين كوسنا لا تدابا أكا اسم الموصول وإن سيغا من سيغ الإيمان dukkan yadda ya kusanta da imani da aiki na gari shi zai dace da wannan سلف ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون alam ya'ni lil ladina amanu shi lokaci bai riga yayi bane ga waɗanda suka yi imani an tafsa qulubuhum li dhikrillah zukatan su su tsorata su firgita dan saboda suna Allah wa ma nazala min al kuma zukatan su su firgita su tuna ah, su razana saboda abin da yake sauka na gaskiya lokacin hakan bai yi bane ga mummunai shine alam ya'ni asalin fi'ili ne na ana ya'ni ana fi'ili madi ya'ni wato fi'il mudari ko kenan sannan akan ce ana fi'il madi ya'inu fi'il mudari kenan an bayyana ko mazarin kalmar shine ina da Allah ya dan da yake cewa kar ku zauna a gidan annabi la tadkhulu bi annabi illa an yubda kum la ta'malu ghayra nazirina ilahu wannan ilahu shine nazari ma'ana ya'ni ina fata fahimta alam ya'ni mutum ce kuma al'an ana al'awam ala rafi ma'ana lokaci yayi shine ana al'awam alam ya ani lillahi na amanu an tafka kulubuhum shi lokaci ne da ya bane ba fahimci sai shiga cikin lam ya wanda ya fi'il mudari ne lam ta shiga cikin sa to doka ta fi'il mudari a wurin malaman nahawu shine idan lam ta shiga cikin sa to istifhamul inkari ne da haka sai zanto shi ma nafi ne min haisu huwa to can ga nafi nan ga nafi da ida suka ce nafi nafi isbat karshe shi ne dai amal ayani lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah ita ce natija ta karfi bayan duk kayan san falsafa na hawiya din wato abin da za ka samu na natija na iya amal awani lokaci yayi fa lillazina amanu da wadanda da wadanda suka yi imani an takhsha qulubuhum li dhikrillah wato ainihin zukatan su su tsore saboda ambaton Allah saboda karatun Qur'ani ne dina to ya za ka bi karatun Qur'ani zuciyarka ta razana sai in kana fahimtar ma'ana sai kuma in kana tadabburi inna man yanzuru alladhina alladhina amanu billahi wa rasulihi wa yatlu alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa zadatuhum iman kadri wa suna tsara musu to in mutum ba ya tadabburi ya zai imani ya tsaro wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu kai su zanto kamar irin wanda aka ba su littafi a da fatala alaihim al amadu sai lokaci ya kawo tsakanin saukar littafin tsakanin mutuwar annabin da da littafin da kuma abin da ya biyo bayan na shekaru sai aka samu lokaci mai tsawo fakasat kulubuhum sun suka san suka je da yahudawa ke ne kasirin min kun da haka da yawan su sun suka ke fasikai wato abin da ya faru shine su yahudawa da manzon su yazo ya karantar da su mutane na cikin garewa manzon ma yana cikin su imanin nasu musamman to balantana aka ce ya tafi to sai aka sa ya zai tashi ya faɗa inda al'ummar annabi Muhammad ta samu banda sauran al'ummomi kenan bayan ya shuɗe sai cikin mabiyan da kuma aka samu masu faɗakarwa ko manzon Allah ce ba zai kushe ba a farkon a cikin kowace shekara da tarihin musulunci sai an samu man yajaddidu li hadhihi al-ummati amr diniha sai an samu man da wa al'ummar musulunci al'amarin addininta cikin kowace shekara ɗaya kila mujaddidin ne ya zanto ɗaya ne kila ya zanto su biyu ne kila ya zanto su uku ne amma za a samu da yanzu da addini kila zan to mai karfin mulki ne kila zan to malami ne da addini kila zan to wani ne zai dauki takobin jihadi ya ce sai an dawo da masalan musulunci amma dai Allah ya alƙawari a kowace shekara da ta samu to da aka fitari ne sai aka ta samu da kuma daban daban har mulki da kowa san jaddada addini sun ya da kalmar Allah a kan kasa to inda al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta da sauran al'umma dadewar zamani baya ta karasa tunda manzo Allah ce ba za a gusu ga cikin wannan al'umma ana samun wata ta'ifa alal hakki mansura wata kungiya ko tawaja ta jama'a da za kan gaskiya la yadurru man khalafahum wa la yuhaddathum hatta yati amrullah dan mutum ya saka musu bai dame su ba dan mutum ya saka musu bai dame su ba su ci gaba ba za a rufa da cikin al'umma sai dai zama yan kalam wata rana su yawa wata rana su zama kalam amma ba za a rufa ba kar ku zanto kamar yahudu waɗanda lokaci ya yi ka tafi ku nuna kuma kafin yin ba su ilam ku sani cewa anna allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha ubangiji na rayar da kasa bayan mutuwa ta ma'ana bayan ta ke kashi sakamakon zuwa rani shi kuma da mana ku Allah rayar da ita kada bayyana lakum al-ayatu la'allakum taqilun hakika mun bayyana musu ayoyi don ku zanto masu hankaltar abin da ake faɗa إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف cikin maza da kuma masu yin hakan cikin mata wa aqradu Allah qardan hasana da waɗanda suka baiwa Allah kyakkyawan rance suka ciyar da dukiya a inda ake bukata wurin da ake bukata ruwan sha a madadin su gina mutane masallaci sai suka yi sai suka yi rijiya ko suka yi bohol dan mutane samu ruwan sa inda ake bukatar islamiya inda akwai masallaci sai suka yi islamiya inda masallaci ake bukata sai suka yi inda yara ake bukata samarin wajen amina musu aiki sai ba su gina masallacin ba ba su gina islamiyan ba da akwai yanzu yara ne ba su aikin ne yara ne ba su na sai suka dauka suka taimaka musu ta kowane irin hanyar taimakawa aqrabullaha qardan hasana irin waɗannan mutane yudaafu Allah zai mimminka musu sakamakon su za a mimminka musu wa lahum ajrun karim kuma suna da lada wanda yake mai girma a gobe kiyama والذين آمنوا بشهر ورسله ودم سكي إيمان إلى الله كما سكي إيمان إلى من ظنين الله إيمان ما كيكا أولئك هم الصديقون إلى kuma su ne waɗanda suke shuhada a wurin ubangiji wato waɗanda za su ba da shaida kan sauran mutane ma'ana aikinsu da maganganunsu na ba da shaida a kan zamanin da suke ciki cewa zamani ne da ba a rasa alkhairi ba shi ne a shahada inda rabbi ke والذين ne اجرهم kuma suna da دلاله a wurin ubangiji kuma suna da hakki da wasu kan suna kyalli a cikin salamin tashin kiyama والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أما أن شكر كافر دين الله كما سكر كريم آيين أولئك أصحاب الجحيم إنما الموصول إلى أبو سعيد الله يسلم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا كفني يا كونتني أنما الحياة الدنيا فنبيك لي إبراهيم الدنيا لعب أبني مواساه wa da kuma abin da ke sauke hankali sukan ce la'ib wasa na yara wasan wasa na yara ta su tabbas yanzu yanzu nan za a zo a hadu a ce wani ne sarki wani ne wazirinsa wani ne galadima wani ne zanna da an jima kuma ga ana kutuko kaga babu tabbas kaga ba sarkin gaske bane ba sarki ne da yake da doki amma dokin kara kaga babu gaskiya to haka duniya take ba abin da yake gaskiya duk dole ne da kake gani da idan da kake gani da mutum da kake gani duk ba gaske bane ba dan ke zai shi dan ba da yana da ba kuma a yau idan duniya ta nada ka da rubuta kunta kike ba kai bane ba shi ne kai yake kamra'atun bayyun la farda bi zaidin wahid yake cewa kamra'atun bahi wato kamar mace ce wanda take kariya la farda bi zaidin wahid ba ta da mutum daya a yau in ta kanin mace ta ce kai ne da an zama sun za a ganta da wani mu da ba to haka duniya take yau ka hau mulki gobe kuma ba yanzu an zo an rantsar da kai wata rana kuma sai ka shaka sai a rantsar da kai wa wani hannun ba da shi tafi kowa kaza yanzu kuma kalin tuba tafi kowa kaza da kana mallakar kaza shi kuma ba ta mallakar kaza to haka duniya take la'ibin kamar wasa ne na yara lahawin irin suka ce wasa irin na samari almurahikun wanda ba su kai balaga ba wato abin ne da ake dan a ɗauke wa juna cewa dan kai ya kasance an samu wani abu da za a cike lokacin an rasa mai za a yi amma kaga ba tabbas bane wazinu kuma dan kaya ne na abu wa tafaqurun bainakum da kuma abin yin juna alfahari tsakanin wa takasirun fil amwali da yawan nuna yawan dukiya wal aulad da kuma kana lissafin yanzu ina jin jari na kuma wani wani lissafin yanzu ya fita to ana ta gudu da juna ya ake gudu da juna wa san da mota a shekara wa ya kun da mota ba waye da yake zuwa kamar cikin Ramadana waye kuma ake gani yanzu da ya gani waye da in yake duniya ta da yar kiya ne dai ba shi masa ne ko ta tana a wannan guda da ko da waye yanzu kuma ya kuma kike yake tafiya duk haka ake ba haka wani ba wannan kun yi hukumin su haka ya haka take wani ya saba wai duk lamaran da ya fito saboda ko da kuɗi ko ba mu a su bashin banki yadda dan saboda kai ake wani kuma yana kasa to waye ke sama ko da kasa ke wai dai kuna sai ka gane wannan su wani ya fita wani ana kasa bana ba ta shi banki to sai shi bashin banki sai sai shi banki sai canza mota sai shi bashin banki sai haka kai wani kuma zai irin kyautar da shi gida ke kuka ke ba a zai kenan ya bayar karfin wani inda ya saba yi ya je gida ya ya hawaye ta kafin kai amwali wani auna yawan nuna wa juna yawan dukiya da kuma yawan yaya ubangiji ta ala ya kasanta sai ce kamar su a ajabar kofara na basu misalin duniya kamar ruwan sama ne shi ne zai musamman ana kiran ruwan sama da suna zai idan ya zo ne bayan an sari to sai a sa masa zai saboda ya kawo adabi kenan wa huwa alladhi yunzilu ghaytha min ba'di ma qamat kai hudu ne kamar an an gane ko kamar da kamar ruwan sama ne a ajabal kuffara nabatuhu wanda tsirin sa ya burge ba. abinda kin ji al-kuffar nan ba yake kafare ba manoma saboda asalin al-kufr din al-arabi shine al-fasl lullube abu manomi ba yana lullube irin cikin kasa ba yana soye cikin kasa ba to sai a ce alkafir kenan yana na allazi yasturu al-bazra fil ardi wanda yake kudurce kwaya ko iri a cikin kasa shine alkafir a larabci kadai amma an kuma in kuma ake alkafir kowa ya kowa sun da yake ne to kaga al-kuffar ya zama cikin su kenan manoma manoma lokacin da suka je suka binne irin shuka ya fito ya banya ba za su yi na turbe su ba ruwa ya sauka an yi ruwa sai da ruwa mai yawa ka fito ya ya irin bayan aka kalli gonar su ko rishar a adabar kufar da ba su hikima ana nan ne zai faru in mai hiji sannan sai wannan shuka ta zo ta bushe inda ba ta wuce ta karahu musfarran sai ga daga launin ta na kore ta koma rawaya ruwan ɗorowa yadda sai ka karahu musfarran sun mai sannan da ya kance zama karma da duniya duk abin da ya farko zai kai an nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna salatu ma minha farqu ma fiha la daru lil mawt la daru lil mar'i ba'd al mawt yaskunuha illa allati kana qabla al mawt yabniha fa in banaha bi khairin taaba maskanuhu in banaha bi sharrin taaba baniha akan yujibati an nafsu tabki ala dunya zuciya tana kuka tana damuwa akan tare da wani abu na duniya wa qad alimat alhamin ko zuciya ta sani anna salamata minha tarku ma fiha wa yaka cikin duniya to ne kake shiga da kai kenan ka huta amma in kace za ka shiga lafiya kana cikin wahala sai kai ta samu kai ta samu ba ka godiya ga Allah manzo Allah ce kamar wanda yake tafi yana tafi baya tafi haka mutum yake ba da godiya ga Allah la dara lil maw'i ba'da al-mawt yaskunuha bayan mutuwar mutum ba wani gida da zai zauna a ciki in yin mafi kana sabdul mawti yabniha sai gidan da yake ginawa lokacin da yake da rai fa in banaha bi khairin taga maskanuha idan ya gina gidan da gulo na gari da suminti na gari ya yi komai taga maskanuha to gida zai kyau ma'ana imani ayyuka na gari kan suminti wa in banaha bi sharrin in ya gina da gulo din tubalin toka kaga kala baniha zai gina ne da haka a cikin kabarinka abin da ke cikin rayuwarka su za a mamalance ka shi cikin kabarinka da haka ya kamata mu kiyaye wannan wa bil akhirati azabun shadid Allah ya rasuna a azaba mai tsanani wa maghfiratun min Allah wa ridwan akwai kuma gafara daga wurin ubangiji akwai kuma yardar Allah da da wanda ya imani ya aiki da gari wa mal hayatid dunya rayuwar duniya ku da shi da gani ba komai bace ba illa mata'ul ghurur fa sai abu wanda yake mai rudi kai zai rudi ka in ka kyale yayi sai Allah ya rudi ba ka matsa kanka ba ka ce sai ka nemi kuɗin fata ko na rasara ko na son wanki ko na dan ayi yayi kar dan kada sa annu su ce ka ka kyale su da kansu za su yi yayi kuma yayi zai yi kana nan da ranka sai ayi yayi goma babu daya wanda yayi yayi goma in ka tambayi yayi ne da yayi ne aka ya kasa kuma abin da ya baya bayan lokacin da ake yayin ya tayar da hankalin kansa wato mun kasance mutuwa mun kasance makomai mutuwa kowa ya gasin cewa dole kuma kowa san zaman da yake kuma ya san duniya zama da mai ya san bawa da tabbata cikin sa tsufa mutuwa in kin gane kuma ɗan ta an tar maka da hankali kai yi duniya nan sai an ɗauke mutuwa amma sun gana na me ya tsammanin ka idan ka tsufa za ka gani cin shida za ka gani za ka gani kaza za ka gani cin kaza duk abin da jama'a ke cin daɗi babu ta gani ci balan da ta gani ci kilifi ka dawo shi da hakorin da kake so yanzu goro sai an dan baka ka kafin ka ko mene a ce kaza ka kuka ma ba na san kaza mutumin da yake karye kumallo bai yanar gudu fiye kaza suka zana cewa akwai dan wake ma'ana zafi ya zafi wani da wani lemun sami wani kunun samiya wani wani ne yana neman dai abubuwa kanana kanana abokanin tafiya an ga ya shawara shine sai mu yi sulhu tsakanin mu da ubangiji abin nufi mu yi imani mu gyara imani mu gyara aiki na gari ita mutuwa dole ce tun da muka san akwai ta ba mu shakkar aukuwarta sai mu daina faɗin halinta yan uwa mu yi tattalin ta tun da ke da sarrafa ba tattalin ta kiyaye haddi wato kiyaye dokar Allah kenan zuciya ta yi ijtihadi wato zuciya ta kokari sai da koyi a bar fasadi a zahiri da kuma a goyi a daina aiki na karna har a kai biyan maradi wato har a kai ga biyan bukata ba sai an san ba wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya da kullum ba ce wani abu wanda yake maruɗe wanda ke ruɗan mutane abin da muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah an karki tuntun mutuncin nan wanka musulmi abin da ya ma ruba da ne a bace ka ne